Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawar saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyi ne tare da Maryam Dauda. sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafai da su ga Maryam da kanun labarai. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a inda zai kammala ziyarar da yin jawabi a birnin Ballina. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke amfani da wani nau'in mai. Tukanun labaran kenan a taskar rahotanninmu kuma za ku ji cewa a Najeriya yayin da masu kaɗa ƙuri'a suka shirya tsaf domin zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar tarayya da ya kwana a jihar sokoto hukumar zaɓe ta ce har yanzu tana bitar korafe-korafe da suka kai ga ayyana zaben akan bai kammala ba shekaru tara kenan da sace ɗaliban chibok mata 276 a jihar borno har yanzu ba a san inda sauran 'yan matan 80 wato 98 suke ba muna ciki tunani wanda ya fi misali siyasa ma iyaye yawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru saboda tunani da sauran abubuwa ne wanda a jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun musanta rahotannin da ke cewa an zartar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kasar mata da ake tsare da su a kasar saudi arabia bisa tuhumar kama su da miyagun kwayoyi eh saudiya kuma tana gaugawan hukuncin kisa wani lokaci bisa ga waɗansu dalilai na irin na siyasa wanda wanda ya karatu a da akwai haka kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji mu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta kuma tsarabar muta watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Rashar tare da neman maida ta wato ƙasar saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. shi ne babban jami'in kasar China da ya fito kararrayayi irin waɗannan kalaman game da sayar da makamai ga Rasha. Ya ƙara da cewa ƙasar China za ta kuma sa ido a kan tsarin kai kayayyakin farar hula da kuma wanda soja za su yi amfani da su zuwa ƙasashen waje. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a, inda zai kammala ziyarar da yin jawabi a birnin berlina. garin kakannin sa da ke gabar tekun yammacin Ireland. Amma da farko ya tashi zuwa Dublin da safiyar yau Juma'a. inda ya isa garin Knock da ke karamar hukumar Mayo inda zai zagaya wurin ibadar Our Lady of Knock kuma daga baya zai ziyarci cibiyar kula da marasa lafiya da ake kira Mayo Roscommon Hospice. Daga baya arewacin Mayo, Biden zai ziyarci cibiyar nazarin tarihin iyali daga nan zai yi jawabi a majami'ar st muradek cathedral da ke balina a gobe asabar ne dai da safe ake sa ran shugaban zai dawo na amurka A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira ICBM a takaice wanda ke amfani da wani nau'in mai ikirarin da idan ya tabbata zai baiwa pyongyang damar harba makami mai linzami da zai kawo amurka a cikin sauri ba tare da an gan shi ba kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa na kcna ya ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya sa ido a lokacin da aka harba makaman mai linzami na hwasong 18 a jiya alhamis kim ya nuna matukar gamsuwa da nasarar gwajin a cewar kcna Kamfanin dillancin ya kara da cewa a yanzu makiyan kasar za su samu kansu cikin damuwa da fargaba abinda zai sa su yi nadamar zaben da suka bi. Koriya ta Arewa ta daɗe tana son haɓaka makami mai linzami na ICBM da ke amfani da wani nau'in mai wanda zai yi wuya ƙasashe kamar Amurka su gano shi su kuma daƙile shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kun kana magana da abdullahi ma'azu a sake mun ɗau abin da mahimmanci turar da hukumar zaɓe ta ayyana ranar 15 ga wata za a gudanar da wannan zaɓe muka shirya a tsaf wannan yanayi na azumi ba zai samu je komi ba domin kasantuwar za mu yi zaɓen ɗan majalisar tarayya da kuma ɗan majalisa dattawa kuma kasantuwar su hudu din duk da suke cikin takara kowannen su ya rika kowanne mun san rawar da ya taka to za mu hito gobe tun da wuri domin bambanta zare da abawa insha mun shirya za mu fito mu zaɓi 'yan majalisunmu da sanatocinmu ramadan ba zai hana mu hito mu yi zaɓe ba sunana muhammad mahi sokoto so babu shakka kamar yadda muka yi wancan zaɓen na farko muka hita muka zaɓi shugabanni waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban haka ko gobe idan allah ya kai mu za mu hita mu yi tsaye domin ganin mun zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban. To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ce har yanzu tana kan bita akan koke-koke da take karɓa daga 'yan siyasa akan abin da ya shafi rumfunan da za a gudanar da zaɓukan da yake wasu 'yan siyasa sun sha kokawa akan wasu rumfuna da suke korafin an saka ko kuma an cire daga zaɓukan da za a yi na kammala zaɓe. Kwamishinan tarayya na hukumar zaɓe wanda aka tura a Sokoto don kula da ofishin hukumar a jihar Manjajirar Modibbo Alƙali mai ritaya. ya ce hukumar ta shirya tsaf kuma za ta fitar da tsarin sunaye na rumfunan da za a gudanar da zaɓen kafin ranar zaɓe. amma political parties ne har yanzu da nake magana da ku suna kawo observation da complaint kuma dole ne mu tsaya mu ji su so shi ne muke adjusting abin da suka yi mu duba complaint sai mu yi review sai mu kar mu fidda na yanzu wani kuma ya sake kawowa kuma maybe yana da reason da zai kawo shi yasa ba mu sake shi ba yana nan muna da numbers so muna so mu yi small meeting mu yi reviewing mu duba ko za mu yi adin ko mu yi sattotin based on the complaint ita kuwa rundunar 'yan sandan najeriya ta fitar da wani bayani dauke da sa hannun kakakinta a sokoto dsp sanusi abubakar inda ta yi wa jama'a kashedi daga saba dokokin zaɓe ciki har da hana zirga-zirga a lokacin da ake gudanar da zaɓukan hukumar zaɓe ta ce ita ma tana aiki tare da jami'an tsaro kuma ita ma ta yi kashe ga jama'a akan bin dokokin zaɓe. waye yake kawo security din in ba mu ba so yan siyasa da kuma dukan mu mu faɗawa yaramu da yan uwan mu don allah ka su ta da hankali ka su kawo wani rikicin da zai ta da hankali don zaɓe ba du'o da afiya ba ba mutuwa ba so insha allah security agency dukansu kuma sun bani garanti cewa za su fita duk wanda ya kawo rikici mata ko ɗan kaɗan ne za su kama shi. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta kasance jiha ɗaya kacal da za a gudanar da zaɓukan na kammala zaɓe a dukkanin mazaɓen 'yan majalisar wakilai na tarayya goma sha ɗaya da na 'yan majalisar dattawa uku yayin da a jihar Kebbi wadda ita ma ke arewa maso yammacin Najeriya za a kammala zaɓen gwamna da na ɗan majalisar dattawa ɗaya da 'yan majalisar wakilai biyu. yanzu dai zaɓukan na gobe su ne ake fatar za su kawo ƙarshen kammala dukkanin zaɓuka da aka shata gudanarwa a wannan shekara ta 2023 muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida Muhammad Nasir dangane da wannan rahoto a dangane da abin da ya shafi shirin-shirin masu zaɓe a jihar Sokoto inda za a sake zagaye na biyu na zaben 'yan majalisun tarayya da kuma irin shirin da hukumar ta zaɓe ta ce tana yi. Tare fatan za a gafarce mu akan faduwar rahoton ba tare da an shirya ba. To amma yanzu lokaci ne da Maryam za ta dawo domin ci gaban labaran duniya. Maryam gare ki. fara musayar fursunoni lamarin da ke da nasaba da rikicin yemen Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ita ce ke shiga tsakani wajen musayar da aka fara a yau Juma'a tsakanin 'yan tawayen Hufi da kuma dakarun ƙawancen da Saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar, inda jirgin farko ya tashi daga birnin Sana wanda ke hannun 'yan tawaye zuwa birnin Adan wanda ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Kusan fursunoni 900 ne bangarorin biyu za su saki a cikin kwanaki masu zuwa. Musayar fursunonin dai na zuwa ne bayan tattaunawar da aka yi a watan da ya gabata a Switzerland. Ana sa ran bangarorin biyu da ke fada za su sake ganawa a watan Mayu don tattaunawa akan batun sakin karin wasu fursunonin. An kashe dabban mutane yayin da karin miliyoyin wasu ke fama da yunwa sakamakon rikicin Yemen. wanda ake kallo a matsayin yaƙi tsakanin saudiya da iran a shekarar 2015 wata haɗakar ƙawance da saudiya ke jagoranta ta shiga tsakani a yemen bayan da 'yan tawayen hufi da ke samun goyon bayan iran suka kori gwamnatin yemen daga birnin sana'a a shekarar 2014 A jiya Alhamis hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu suka faɗi cewa bakin haure sama da dubu ɗari ne suka yi balaguro mai cike da haɗari ta Darien Gap a wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isowa Amurka. Wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da ƙaurar jama'a ta duniya a wata sanarwar haɗin gwiwa sun faɗi cewa ƙarin adadin da aka samu abin damuwa ne ƙaruwar adadin ya nuna cewa mutanen da suka yi wannan balaguran mai tattare da haɗari sun lanka har su shida fiye da a bara a wannan lokacin bayan kungiyoyin miyagu da ta yiwu bakin hauren za su haɗu da su wajen ƙetare dazuzzuka marasa hanya za su kuma iya fuskantar koguna da ruwansu ke gudu sosai da kuma macizai masu dafi. Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. Shekaru tara kenan a yau da 'yan Boko Haram suka sace ɗalibai mata 276 a makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno. Kuma har yanzu ba a san inda 'yan mata 98 suke ba. Wannan lamari kuma na ci gaba da haifar da damuwa da kuma janyo cece kuce a ciki da wajen kasar. Wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan lamarin na sace 'yan matan ya faru ne a ranar 14 ga watan Afrilu ta shekara 2014 kuma tun lokacin ake ta cece kuce a kan lamarin. A Najeriya, tsohuwar ministar ilimi OBS Ezekwesili da tsohuwar babban darakta na hukumar tashoshin ruwa ta Najeriya Hadiza Bala Usman da wata 'yar fafutukar kwatowa mata 'yanci Aisha Yusufu sun kwashi shekaru hudu suna gudanar da zanga-zanga a ƙarƙashin maudu'in Bring Back Our Girls domin matsawa gwamnatin lamba ta kwato kwato 'yan matan wani abu da uwar gidan shugaban kasar amurka a lokacin michelle obama ta bi sahun kasashen duniya na neman a dawo da 'yan matan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta samo wasu da dama daga cikin 'yan matan amma har ya zuwa yau akwai casa'in da takwas waɗanda ba a san inda suke ba shugaban 'yan asalin chibok mazauna birnin tarayya abuja keke muta ya yi bayani cewa mu har yanzu muna ciki zulumi muna ciki tunani wanda ya fi misali siyasa ma iyaye yawa yawa su riga mu gidan gaskiya game da wannan abin da ya faru saboda tunani da sauran abubuwa ne wanda ba soki bane iyaye su samu kansu a cikin cewa 'ya'yansu ba mutuwa ba amma suna hannu wasu mutane wanda har ma sun fi karfi gwamnati to gaskiya abu ya dame mu saboda ni a zamanan na shugaba ni na gan cewa wannan abin da ya faru da har yanzu da ba iya an samu maganin sa ba ina gani ba gaskiya aka yi ba in ba haka ba Najeriya ta fi karfi wannan A baya, ministan shari'a Abubakar Malami ya fito ya ba iyayen da kungiyoyin fafutukan kwato 'yan matan karfin gwiwa cewa gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta. Abu mafi ala shi ne fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samu waɗannan 'yan matan kuma tana ƙarfafa matakai tana ɗauka ingantaccen matakai tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska. Ita kuwa tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili da ta jagoranci zanga-zangar a baya ta amince cewa akwai gazawar gwamnati a lamarin. In the movement, we over time realize that it is the failure of governance that resulted in the abduction of our Chibok girls. wani abu da ɗaya cikin jigajigan masu fafutukar aisha yusufu ta yi tsokaci a kai a wannan lokacin muna gani idan ba a hukunta mutanen da suka yi suka yi sakacin nan ba to za a ƙara yi ne da kuma abu ne da ba masu kuma banda haka akwai wanda suke kuɗin da ya kamata a ba a sayi makami da sojoji za su yakin nan da shi har mu samu nasara da kuma waɗanda suka kamata su kawo mana 'yan matan ci ɗin duk ba su yi ba kuma ya kamata a hukunta su yadda ya kamata because ba da za a yi sojoji ba a ba su makamai ba kuma an ce su je su faɗa ya za su su faɗa. Wasu cikin 'yan matan sun samu tallafin karatu har ƙasar Amurka inda watan Mayu na bara Lidiya Pogu ta samu digirin digirgir a fannin gudanar da ayyukan ɗan adam daga jami'ar kudu maso gabashin ƙasar Amurka. Hakan ya zo ne bayan ta kammala digirin farko a fannin shari'a da kimiyyar siyasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka musanta labaran da ke bayyana cewa an zartar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kasar mata da aka kama da miyagun kwayoyi a Saudi Arabia. Duk da yake dai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Nijar ta tabbatar da labarin kama su wato kama wasu 'yan kasar a Saudiya din bisa tuhumar su da safarar miyagun kwayoyin. To amma ta ce kawo yanzu ba a ma kai ga yanke musu hukunci ba ballantana a san makomar su. Daga Yamai ga rahoton wakilinmu Sule Mummuni Barma. ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa ne ofishin ministan harkokin wajen Nijar ya yi karin haske dangane da labarin kama wasu 'yan kasar mata dauke da haramtattun abubuwa a kasar Saudiya. Sanarwar ta tabbatar da cafke waɗannan mutane amma kuma har zuwa wannan lokaci ba a yanke musu hukunci ba. Sabanin yadda wasu majiyoyi ke cewa a wannan juma'a 23 ga watan Ramadan na shekarar 1444 bayan hijira za a cire musu kai dangance da tsarin shari'ar musuluncin da ake zartarwa a saudiya wannan batu da ke matukar ɗaukar hankula a 'yan kwanakin nan ya jawo martanin jama'a Dr. Hassan Malam Gamkale masanin shari'ar Islama ne. Kwayoyi hukuncin kisa gare su. E, Saudiya kuma tana gaugawan hukuncin kisa wani lokaci bisa ga waɗansu dalilai na irin na siyasa waɗanda wanda ya karatu ya san da akwai haka nan. Misali tana ganin akwai waɗanda aka wa jinkiri akwai kuma waɗanda ake sauran ayi. Masu yin wannan abubuwa muna fatan gwamnati ta tsaye ya taka musu birki kada sunan ƙasa ya lalace kuma su ma Allah ya shirya da su. Sanarwar gwamnatin ta Nijar wacce bata fayyace yawan mutanen da saudiyar ta kama ba bata kuma yi bayani kan girma ko yawan abin da suka shiga ƙasa mai tsarki da shi ba ta ƙara da cewa waɗanda abin ya ritsa da su na samun ziyara akai-akai a inda suke tsare a birnin madina daga jami'an ofishin ƙaramin jakadancin ƙasar a jidda da ma danginsu su to sai dai ga mace muhammadu na kungiyar itan na cewa sanarwar gwamnatin ta rago. na ɗaya me an ka kama su da shi nauyin shi yaya an kai saboda mu da annan na Nijar kamun a ce an yi hukumci ko an shari'a musan da wani irin hukumci ne gaskiya ne abinda sun ka yi bai da kyau amma mu jam tsuntsiya madarmin dai don saboda mu kare 'yan ƙasanmu wanda wanga mugun abu ya samu wasu 'yan ƙasa na fatan ganin mahukuntan nijar sun bi hanyoyin diflomasiya don ceto waɗannan mata daga barazanar hukuncin kisa da suke fuskanta jami'in fafutuka hamidu sudifodi na da irin wannan ra'ayi dole yanzu gwamnatin nijar ne ya kamata ta ci gaba da tattaunawa da su arabi saudiya don a gani ya ne za a samu mafita a cikin wannan abin mai rudani a tsakiyar makon nan ne labarin kama wasu 'yan nishar mata a saudi arabia dauke da miyagun kwayoyi ya kara daya kafafen sada zumunta har ma wasu na ambatar sunaye da yada hotunan mata tare da ba da tabbacin cewa hukumomin ƙasa mai tsarki sun yanke hukuncin fille musu kai a wannan juma'a sha hudu ga watan afrilun 2023 kafin a waye gari da sanarwar ma'aikatar harkokin wajen nijar da ta karyatar da wannan abin da a halin yanzu za a kira karra kanzon kurege sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gaida sule mummuni barma daga yamai Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin A jamhuriyar Nijar ɗin kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafawa ukraine sama da yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan amurka batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu Badalla. To kamar da wasunku suka ji a farkon shirin. Tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira Uniting for Ukraine, wato haɗa kai don tallafa Ukraine wacce Rasha ta mamaya da yaƙi. Sama da 'yan ƙasar ta Ukraine dubu ɗari da sha uku ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar makatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin amurka ta sama musu a cewar goncharova koyon harshen ingilishi ya taimaka wa rayuwarta ta yau da kullum a amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can ukraine sana hankali tana samun natsuwa a nan. Da da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. muna sabawa a hankali har yara na sun fara zuwa makaranta. to duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman amurka goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta ukraine goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin nova kakova da ke yankin kasun a ukraine kafin rasha ta mamaye ƙasarsu da yaƙi mark mai shekaru bakwai na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na ukraine ya ɓarke ba ya Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara. stephen mai shekaru sha uku shine ɗan goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba stephen ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na ɗauka za mu tafiya ne na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi har zuwa wannan rana mai kamar ta yau gonchoroba ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kudade kamar yadda ta ce a cewarta ba ta da niyyar komawa ukraine ko da yakin ya tsaya amma babban burinta shine ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan amurka kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniya Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu saurare da haka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin karina bafarziyan da ta hada asalin rahoton sai julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi wutun ƙarshen mako lafiya Tumadilla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne babai gambo da magaram jamhuriyar Nijar. kace muna fata za a gudanar da sauran zaɓukan da ba a kammala ba a gobe cikin kwanciya hankali kuma hukumar zaben najeriya da fatan za ki adalci wajen bayyana sakamakon zaben na gaskiya sai ra'ayin sani mai lange-lange yalwa ya wuri kai ko cewa kai Allah ya sa zaben cike gurbin da za a yi gobe a sabar a rumfuna 2,660 a fadin Najeriya gudanar da shi lafiya kuma a kammala lafiya. Ra'ayin Ilyasu Ibrahim Katsina kuma na cewa muna kira ga al'ummomin jihohin da za a kammala zaɓuka gobe. da su bi doka da oda wajen gudanar da zaɓukansu cikin kwanciyar hankali da lumana da fata Allah ya sa a yi lafiya kare lafiya amin ra'ayi na gaba ra'ayinki ne fatima balarabe ke ko cewa kika yi yau aka cika shekaru da sace 'yan matan lallai baba buhari ka gaza domin kayi amai ka lashe kasancewa ka gaza cika babban alkawalin da ka yi wa 'yan najeriya da kasashen duniya da kuma iyayen sauran 'yan matan sama da 90 da basu dawo gida ba allah ya isar musu ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baffa haruna bajuga kace al'ummar najeriya mu ƙara ƙaimi domin yi wa ƙasar mu addu'a a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen azumi domin allah ya kawo mana daidaito a ƙasar mu wacce ba mu da kamarta to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana a hankali za mu rika karantawa. To madalla, to sai a mana aikin gafara saboda karancin lokaci za mu je ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani kan damuwar kasashen yammaci akan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine yayin da take goyon bayan rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan rasha tare da neman mai da kasar saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da ziyararsa a jamhuriyar Ireland a yau Juma'a inda zai kammala ziyarar da jawabi a Balina garin kakanninsa da ke gabar tekun yammacin Ireland. Amma da farko ya tashi zuwa Dublin da safiyar yau Juma'a, inda ya isa garin Knock da ke karamar hukumar Mayo, inda zai zagaya wurin ibadar Our Lady of Knock. kuma daga baya zai ziyarci cibiyar kula da marasa lafiya da ake kira mayo roscommon hospice A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta faɗi cewa ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ake kira ICBM a takaice wanda ke amfani da wani nau'in mai ikirarin da idan ya tambata wato idan ya tabbata zai bai wa Pyongyang damar harba makami mai linzami da zai kawo Amurka cikin sauri ba tare da an gan shi ba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa na KCNA ya ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya sa ido a lokacin da aka harba makaman mai linzami na hwasong 18 a jiya alhamis kim ya nuna matukar gamsuwa da nasarar gwajin a cewar kcna e. kamfanin ya kara da cewa a yanzu makiyan kasar za su samu kansu cikin damuwa da fargaba abin da zai sa su yi nadamar zaben da suka biyi. koriya ta arewa ta dade tana son haɓaka makami mai linzami na icbm da ke amfani da wani nau'in mai wanda zai yi wuya ƙasashe kamar amurka su gano shi su kuma dakile shi to masu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na sai kuma a dakaci shirin muna yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya kula mana sauti murtala faruk sanyin na ke fatan mu kasance lafiya ma'assalam.